وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau biyar ga watan biyu watan safar hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin littafi al-mawsu'atul mufassalatu shafi zai ba da ɗari ɗaya da saba'in da shida matashiya kuwa zai yi albaha'iyyatu wai baha'iyyan nan daga wace ƙungiya ta taso ne daga ƙungiyar suka taso da yawa daga hashashuna su suka haifar da wayannan ad-duruzu sun wuce duruzu nusairiya shi a dai don shi a ce a bahara ta kusa-kusa suke bahara ba 'yan kasuwa ba a kaga duruzu masu ke su faɗi Nusairi, amma dai duk da rinkin na ne. Eh shi an ai shi an da yawa. Amma wanne rinki? Ka san shi a baka jingina kowace zuwa kowanne. In ka jingina wa rafida ba sa karɓan kowace. To amma na fi ganin daga na ne. To kuma ban tashi bincike ba sai yanzu. da ɗauka ko wani ya yi in ci bulus hmm? firakul mai firakul mai waye eh, magana ya fi nawa ne ya kasa magana amma dai na ji firakul eh da saba'in الدروس الشاشون shashuna ba ka ciki saba'in da hudu nan nan kusa-kusa ne eh gaske alfirakul mutaakhira ash-shaykhiyya war-rushdiyya to ana iya daukan su to wace ce ta haifi bahaiyya babiya gaskiya maganan kafa kusan gaske ne don na ga su ake ce musulman ana karatun tarihi akan ce alfirakul mu'asara to ala ayyati halin yau ga mu ga albabiyya littafin kenan ataba'ul mairaza ali ibn muhammad kai an yi wannan ko baha'iyya na duk ɗaya suke ba biyan daga nan ba iya ta haifu ko a shafi ba wannan na faɗi ba albaha'iyya ba'u husaini ali buna abbas بزرك النوري المازندراني nisba ne zuwa gangarin. amma sunansa eh, na yanka to ga sunan guda biyu Husaini Ali to ba Husaini bin Ali ba a Husaini ne na Ali to kuma dai wanne bin Abbas Basra almazan darani shi darani din nisbatun ila qaryah min ƙural zandara na bi irana ma'auni zandara na irana ko da yake akwai bambanci wa huwa laqabu wa huwa yulaqabu bi baha'illah ana masa laqabi baha'ullah ko an fasara baha'un nan kuwa bawon Allah ne ko wane ne Allah dai duk gashi nan Baha'ullah wa saqafatuhu iliminsa da ya karanta dan ba za ta iliminsa na addini ba to amma sai da ce iliminsa na addinai khalitun min al kasan firka ce mai zaman kanta wal ita ma haka indiyawa ne wa zuradashtiyya ita kuma yar iran ce farisanci walma nawiya ita ma dai farisa ce wal masdakiya nafsu shay'i farisa ne wal masihiyya to kuma ita an san inda ta bullo wal yahudiyya wal islam wannan fa shine ƙarshen jagwalgwala jagula addini masu jagula addini daga nan suka ɗauko suna ganin an haɗa wa'yancan ma ballanta na musulunci da kiristanci da yahudanci tunan sun haɗa wajen guda nawa bakwai na ɗaya albarhamiyya buriya zuradashtiya manawiyya masdakiyya masihiyya واليهودية الإسلام ba dai ya karanta su ba sai dai ya karanta ɗan ɓalli kaɗan daga ciki da ji irin waina yadda aka musu makiya Allah tun da ka duba dai da Yahudu a ciki to masu makirci niyya za ta iya masa samare ɗin kowanne samarin barhamiya da buziyan نظرة دشتية معنوية ملتكية مسيحية yahudiya, islam. in an yi dunkule sa kowane sai a ce to yanzu kaga duk kafi su tunda kaga kana da ilimin guda bakwai yanzu addinin ka yana da ƙarfi ya fi ƙarfin wa'incan haka ake su ga mutum a dauko ai talhisin maliko talhisin abu hanifa talhisin wane ne sai ake maka kana da ilimin a iman nan duka kuma sai in baka karo sai ka tafi kana fasa kai ya eh, lalle kana da ilimin su wane sa kaza ne kaza kaza ya tafi kai wane ma kaza kaza ya tafi kai wane ma kaza alhali komai nashi baka sani ba ko da a yaruka Allah ya kai Isma'ila Idris yace wa yace ya sadu da wani bature yace ya iya fulatanci kowanne irin fulatanci yace mu mm, mm, yace ya iya wannan fulatancin ka iya yace na iya standard din to na manta abin da ya sarka masa suka mako suka suka mako me nace sai yace faɗi suka mako suka suka mako amma da kun ji magana shi nashi ya fi ya fi wannan tsawo bai ce bature na ya maimaita ya fi sau talatin ya ce a bashi yau bincike shi to kana cewa ka iya fulatanci kuma ba iya fulatanci standard ɗin ka iya wanda ya fi kowanne fulatanci to haka nan za a je a ruɗa ka to daga nan fa sai i fassara wai miƙa fulani cewar ya fi kowa iya fulatanci kaza kaza ne kaza kaza ne kuma kama yadda tunda mai ilimi ne wai na duniya to haka nan ku matasa sai kai hatta za a ruɗe ka ce dukkan karatun su wa'annan ka iya shi karatun wane gashi a nan karatun wane gashi a nan karatun wane gashi a nan an tarkata in an bakka da ɗaya ba inda za ka bullo masa to ai na ma tsaya ne ƙungiyoyin da ya haɗa ba su ƙare ba والفرق الباطلية ضد أن تقوم وشيئة وغيرها وقد خالت الصوفية كما ما يظن هذا صوفي لا يصوفن شيء منذ سجره تون إنا ترمي وتتلمذ على أيديهم يا أهل التاء أهنوس واستوعب رموزهم ya gama karanta istilahohinsu don suna da istilahi in suna magana suna ɗaukan su kaɗai suke ji in ba wanda ya zauna ya karanta istilahinsu ba wa mustalihatihi wa lam yufariqhu at-tasawwuf hatta ba'da da al-babiyyah ainihin sufanci bai bashi ba ko bai bar sufanci ba A har bayan da bayan da ya koma babiya ya shiga babiya don ba baha'iya ba babiya can ainihin wa menene wa na ila ilal iraqi daga can da aka ga take-takensa dai abin ya yi tsanan hukumomi suka yi la'akari da shi suka kora shi iraki shi dai waye sunansa Hussaini ali وقد زعم أنه خليفة الباب الشيرازي da haka ake farawa za iya cewa ɗaya kenan ya ɗauka farkon fara muƙamansa ya ce shi ne babu ashirazi bai tsaya nan ba a kwana a tashi a tafi a dawo sun madda'a annahu huwal babu maimakon yana ƙofan wani wanda za a je a gano ya karɓo saƙon na ciki ya kawo waje ya karɓo saƙon waje mai ikai ciki kai ciki to yanzu shi ne na cikin wanda zai tsaya waje shi za a dinga gani a ciki kaga ya samu ta tsawo ne sun an hau huwal mahadi. To a ƙarshe dai da'awan ai shi mahadin nan da ake ta magana ana faɗuwa ana tashi a kansa fashi ne wannan mahadi. ثم ادعى أنه masihu alMubashar Ruhi. to ai lamarinsa ya wuce shi ne Yesu wanda aka yi bishara da shi bai daɗe ba ina kan wannan muƙami kan muƙami yana jin daɗi da wannan muƙami sun madda annubuwata war risalata ɗungurungun duk ya tsallake wa'ina da yi da'awan annabta da manzantaka annabi an yi magana da shi Allah na bashi shi saƙo na yin kaza ba a aiko shi ba ƙarshe dai aka turo shi wajen jama'a ma wa'annahu au ha illahi kitabun. An aiko masa da wani littafi. Mai suna al'aqadasu. An nadi na saka bihi kitabul ba. Ya soke littafin babu can, ba ina da littafi albayan ko wani. Wa'an na dina ku na shari'ati Muhammadu. sallallahu duk dama dai tatsuniyan gizo ba ta wuce koki ba ya soke addinin annabi muhammadu ana nan sun madda'a annallaha kada halla fil wal baha ai allah ya shiga cikin babu ya shiga cikin baha to ina aka nufi وهو وهم يعتقدون بتناسخ الكائنات tunda tunda ya shiga suna da ƙudurin shiga cikin halittu ma'ana rayuka ba sa karewa in mutum ya mutu ran ne ta koma ta shiga cikin wani wa anna thawaba wal iqaba yaqau ala al arwahi faqat lada ga mai aikin alheri uquba ko a ce zunubi ga mai aikin barna duka suna fadawa ne akan rai ba ruwan jiki yankun dubo da waye kama eh? jahamu jahamu ne mai cewa dukkan komai akan rayuka yake karewa wannan gangan jikin in ta mutu ba za su dawo ba in ta mutu ta mutu duk abin da zai ɗauko in ma ne wani jiki can za a halitta mata a yi mata azaba amma wannan jikin ba ruwan shi to kafin ke da in biyu fashi na shiga sashi su koma abu ɗaya faɗa da addini wa ya duna bi anna jami'al ne sahiha su mabiyansa suna da ƙudurin gaba ɗayan addinan nan daidai iki zai eh, dai lalube ake duka wancan addinan da aka lissafta addinai ne na Allah daidai suke yi wanda irin wannan ra'ayin yi fi yaduwa a wurin manyan mutane a wannan zamani duka addinai kallo ɗaya suke masa da musulunci kiristanci da wane ne ɗin bautan duduna bautan wane ne kallo iri ɗaya suke masu wa anna taurata wal injila ghaira muharrafina kamar yadda musulunci yake taurata injil ba a karkatar da su ba suna nan daidai yadda aka saukar da su wa daruratu tauhidu jami'il menene ya zaka jami'il adayani fi dinin wahidi wa huwa al-baha kun gani kuwa bukatuwan kaɗaita gaba ɗayan addinai dole ne mana da lura ai dole ne tattara addinan nan gaba ɗayansu fi dinin wahidi wa huwal baha shikenan shine duka shugabansu wa yaquluna bi nubuwati buza mabiyansa sun yadda da addinin ba addini ba annabcin shi mutumin din kansa buza ba addinin buda ake wasu ce buda wasu ce buza ba buza ya buza ba buda can suke a cikin indiya wa kunfu, kunfu wa Confucius addinin Kung Fu akwai wasa kunfu, Fu akwai addinin kunfu. wa Barahama wa zura Zuradasht wa Zuradasht shi wannan shine asali na Farisawa na bautan wutan wa amsaluhu min hukama'il Hind was walgarsu ko da farisawa dukkan addinansu daidai ake annabawa ne to su dai baha'iya ko bababiya ba yajhaduna haduna kula alhusna wa sifatihi suna ƙaryata gaba ɗayan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da siffofin Allah ina suka koma jamawa ne ya yi jami'a ta canza riga tunda ai ita ce tushe sharri in ba ku manta ba so ne farkon sharri a duniya aqidan taba Allah ne to jamawa ne aqidan rarraba jama'a so ne ta tsaya a khawarijawa Khawarijawa su ne farkon faffasa jama'a tun lokacin Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu. Amma a gangara a wuce sahabbai, a wuce abin nan a koma kan Allah kansa a tabo shi, to jahamawa ne. Don su ne suka je suka kore sunan Allah, kaga wannan an taba Allah sunayen Allah kam, Sifofin Allah kam. To su ma dai Baha'iyawa suna ƙaryata duk wani suna na Allah mai kyau da duk wata siffa ta Allah maɗaukakiya. Wa ya'tabiruna suna ɗaukan kullu ma yudafu ila Allah azza wa jalla duk abun da ka ne ana jingina shi zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka inna ma hum rumuzul ashka lil ashkasi wata alama ce ta mutane wani mutum ne bijinta a kaza sai a ɗauka ce sunan Allah ne zo ne min rumuzin ashkasi zo min bainil bashari su ashkasu ne Naka sunan wanda ya goge a cikin jama'a sai ce sunan Allah ne in an ga siffa wacce ta goge a cikin jama'a sai ce siffa ce ta Allah don haka ba siffa Allah ba ce ba rumuz ne fahum muzahirun amrallahi su kuma wa'annan abu ɗin din ashkhasu suna bayyana siffofi ne na Allah suna bayyana siffar lamarin Allah mazahiru amrallahi wa muhabit wahayihi suke saukar da wahayinsa sai a raba mutane a addini a zan sauke wato kusan shi ya tattara tsiyatakun duniya wa ya baha iyawa suna da kudurin annal qiyamata yaji'ul baha'u al-maji'ul baha fi mazharillahi ta'ala wannan na gaba a su ba ko can sufaye da suka fassara azumi ne kamewa ku me ya kuma sirri kumanta anoniya barin kyale ku amma suna ƙudurin cewar alƙiyama babu wata ƙiyama da za ta tashi a ce za a saka wa mutane za a yi musu azaba za a kai wasu ta a kai wasu aljanna ba wannan maganan ƙiyama maji'ul baha ta riga ma ta tsaya fi mazharillahi ta'ala zai zo a kaifan Allah subhanallahi in banda ba don watsuwan abun ba sai a ce a daina karanta irin wannan ko to idan ka daina karanta shi karshen ta ƴaƴan karanta da suka je wa karanta wata ran sai su dawo da aqida an cusa musu an nuna musu addinin da kuke wahala kuke ga gaskiyar maganan ƙiri-ƙiri. a nuna muku girman kwali a nuna muku kewaye ƙasa da aka yi da sauransu ƙarshe sau nawa kana da abun ka mai kyau sai ka yadda shi ka kama na mutane. Ga yadda na gaba mu kaɗai ne ba, jama'a da ruɗuwa da baƙo. Inda aka ce wannan baƙo ne, to abun da zai zo da shi zaka ga bai fi ɗaya bisa ɗarin wanda ake da shi ba, sai a dinga korototonsa, kwakwazonsa ya zo da wani sabon ilimi, a ta ɗauka. ba a iyawa wa yunkiruna mu'jizatil anbiya'i suna ƙaryata mu'jizozin annabawa kaga irin a ce wata ya tsage a lokacin annabi damo ya yi magana ya sa hannunsa wajen sama da mutum kaza sun yi alwalar ko tutture ya yi kuka saboda shi damo ya tashi su annabi isa wannan ya tashi ya yi warkar da su kashe duk ƙarya ce sun ɗiba da fati yunkiruna al biya yi wa khataman nubuwwati da cikaton annabawa da annabi Muhammadu da aka ce masa cikamakin addamawa khatamul ya suka ce sab wala yu'minuna bil jannati ولن او النار او الحياة البرزخية ولا بالملائكة والجن هاي كما أي باطل إيماني دا الجنة tuni koyi ya za a shiga zuciyar mutum ha a cire maka imani da aljanna abu ne mai sauƙi da wanda Allah ya bata awon nare ko wuta awul hayatil barzakhiya ko rayuwan barzak rayuwan kabari idan aka mutu daga duniya kafin tashin kiyama zaman da za a yi a kabari shi ake ce masa zaman barzakh wala bil mala'ikati ba su yi imani da mala'iku ba wal jinni to dai wayannan da maguzawan su ma suka zauna da shi kenan to amma cewa sun karanta wancan sun karanta wancan ya aka lari eh Allah ina karanta littafin na da suna ka lokacin da na yanke da na yi wannan gardin da na zaukar na ce yanzu haka alaji shehu ya ce yanzu ai na mutane akwai su a duniya Alaji akwai su suna nan kuma suna baza aƙidar su ai babu inda zaka samu karshen ta daddalin irin wa'annan aƙidu irin jami'o'i hmm? ka ga mai da'awan irin wannan kwatankwaci ko da ba su ba su kawai babu ba me maganan wayo babban gane sosai ba wanda ke faɗi ba ta tsoron ɓoye ɓoye cewar babu to ai muskilar alaji tun da aka samu mai ce ba Allah ya fito ya kirari a gaban jama'a yana neman wai wayar da kan al'umman duniya ta daina wahala babu wani Allah. Su don an ce ga wata aƙida ba mamaki. mutum ya refato ai ka ganin sun refato nan sun refato nan sun refato nan kaman shirya abun akai bayan kana kaza ka haɗo da kaza ka haɗo da kaza daga nan sai ka ɗaga duk ka tsallake su ka zama kaza daga nan sai ka tsallake su daga nan sai ka kai inda za ka kai wa kaga a bayanan nan wani da aka ce masa kai yanzu ba za ka ji kunya Allah ba ce kai ne Allah ana bauta ta maka sai ce haba ikyalkyale da dare ya ce ba ga ana bauta ni ya ba ni ban fi saniya ba kaga abun duka shegantaka ne in an je an dawo yana komawa ne ba imani da Allah ba tunda kaga in kayi imani da Allah dole zaka kore duk abun da ba Allah ba shi isa wannan kalma ta la ilaha illallah take da muhimmanci, ko take ginshiƙi, illa ilaha da duk abun da ba Allah ba, kaga kuma nan duk gaba da sai an narkar da su. Wanda mutum yake ji da wanda, illallah ku ba mai bautan Allah sai wanda sai wanda i ta Allah sai waɗanda suka ta Allah su ne masu bautan Allah da su mutum zai hulɗa to idan wannan bata zauna ba malam don mutum ya tafi illallahu kawai to babu shakka da wuya bai kawace ba dole sai an haɗa korewa an haɗa tabbatar wannan to ku wanda ya haɗa korewa da tabbatarwa in dai ya kore ta koru in dai ya tabbatar da ta tabbatu ba zai shiga nan ba ko an tafi da shi ba za a shirya ba ba za a shirya ba tun da ya za a yi aka maka ce da me suke da buza wannan dutse ne ba iyawa Allah ku ba ya bai na suke ba ne zira da shi abin nan din nan su hikimomin China da wani ɗin a ce duka dini ne ai Gairu gairul gairul gairu lahiri to ala ayati halin wani abu da dalan da ke faɗi abin da ke yake abun din yana da kyau idan ana karatu a dinga haɗa shi da na kirki in an karanta na banza haɗo shi da na kirki ta inda mutane za su gane lalle wannan banza ne in ka karanto duk matsala karanto ka haɗa ta don kada ka dinga karatun kawai ka karanta ka karanta yanzu da karatun tarihi mu da mun yi nisa mutane ne masu kaza mutane ne masu kaza ce kai amma fa akwai mahaukata duniya amma to dingaye kana hada ya za a yi mai hankali ya shiga nan mai hankali ya za a yadda da nan akwai su sosai tunda mutum eh, malam kamar kungiyar ta gaba da mu yi ahmadiyya a duniya me ba zai yi ba ahmadiyya ba to kaɗan daga ciki ko daga cikin ra'ayoyinsu wa yuharrimuna al-jihada wal harba wal khawda siyasati to ga tunanin yau da gobe kana ga waye za su so wa'annan ya wannan tambayar ta kowa da kowa manya da ƙanana manya ne bai kamata su bada amsa ta fi ƙarfi sai dai kuna iya baiwa daga Allah masu haramta jihadi in kabi a turawan nan ne tunda babu masu faɗa da jihadi irin yadda tura ke faɗa da jihadi wal harba da yi a faɗa a tabbatar da gaskiya wal da fi siyasa da shiga cikin mulki kasan an sai da suka tabbatar da wata ka'ida su addini daban mulki daban ko mai addini idai da soka kansa cikin mulki mai mulki kai kuma tsaya kai addininka za ka yi mulkinka kakkace za ka haɗa da addini ko to kuwa to ka ko dole da in kuka ji an ce jihadi yaƙi siyasa to ka san ko masu addini suke so su kunno kai ana ce ba ku isa ba ko hiran ɗan uwanku da aka yi hijira da aka ce masa ku zo ku haɗa kai in ba ku haɗa kai ba arewa za ta ce, za fa ta ce za fa ku shiga tsana kai ce au yanzu a ce ku ne ma 'yan siyasan kenan ba mu ba kenan a yanzu mu koma gefe mu zuba muku ido ko zaɓa mana wanda za mu zaɓa shi ta'ajjibi ike yaushe malamin addini ke da bakin sa baki anan <clears throat> me na shi a ciki malamin addini mai ya sani ko da cewa ah to kenan ma yanzu abin da kuke musu mu shiru mu koma kai abin da za ku zaba mana mu kuma mu tsaya mu riƙe hannunmu sai ku ce mana ga wanda za ku zaba? kenan ma ku ne siyasa to kenan ma ku ne eh, al'umma mun mun koma masu kallo kona in ana haɗa kai ko kun haɗa kai wannan ne fa yin siyasa wannan ma yayi wata babbar tsayawa ba kwa ke gane ta ba wannan maganar da yake faɗi wato wata magana ce mai nauyi da Allah zai sa za a gane ta ina da ina da lokaci ba dan naga na kusa mutuwa ba sai na bi magana nan na rubuta ta na mata sharhi saboda magana ce mai nauyi ya faɗi a wurin nan hmm? a yanzu dai bari na ta ba da mai zan mutu a kai na ruwan ina dafe-dafe wannan wannan na ce min bacci nake wancan na ce na gaji wannan na ce rana ta yi an daɗe ba a tashi ba to barin tsayi na wannan amma dai inda rabo an kuma ɗan abin da na faɗi kuma ko wani ɗauka ya daɗa taliki in ya gane shi kenan wa yuharrimuna al-jihada harba wal khawda bis siyasati bai wannan kalmar da ita ake tuhumtar tabligi kaso a ka'ida ta tabligi ba jihadi kwata-kwata ba jihadi a ta karantar da mutane a ita mutane a ta sallah a ta koyi sabai kafin a jima duniya gaba ke ɗaya mun mamaye ta sai a musulunci kaɗai wannan ba shine ne to ya haka haka za a yi ga ‘ya'yanka da ka haifa sun fi ƙarfinka, me baka koya masu ba. Wa harrimuna hijabal mar'ati na salisu, suna haramtar da hijabin mace. Wannan hijabin da matanmu suke sawa haramun ne, kafin wani faɗi, ba iyawa ne suka faɗi. Matansu ba su sa hijabi kwata-kwata. dole matan su su gyara kai su tsefe kai su fito da wuraren kyau ta bakin alaji waye ne ba zan manta da magana sauran nan da jumbulo wata magana dole muka taushe ta an ga kifi ma da dari gamawa sun ga ce kai alaji rabu da maganan nan ba mu ganta a rubuce ba ba mu ganta a siffance ba ko hoton muka gani akwai ban tsoro hoto a yau tunda ana nema a yi ma shigo ji shigo ba zafi ka faɗi sannan ce to drawing ne shi kenan malam ya yi ƙarya to daga nan tun maganganun sa ƙarya ne bai san me yake yi ba da a ce maka ka faɗi ba ta faru ba wanda baka sani ba wa yuharrimuna hijabal mar'ati wa yuhalliluna al-mut'ata kaga dai asali na nan shi'a suna halartar da auren mutu'a, auren wata ɗaya, sati biyu ko samina kuka je, to auren saminan nan maimakon eh, matan banza to shi kenan ya auren mutu'a an gama saminan auren ya ƙare. ويدعون إلى شيوعية nisa? suna da'awan mata na kowa ne ba mai mace shuyu'iyya komai ba shine na gwamnati ba saboda haka nan in aka zo kasuwa kawai matar da ya gani ta yi masa in aka yi taro matar da ya gani ta yi masa in menene aka je toron nan da ita zai kwana ita ma wanda ta ga ya yi mata can za a je ba dama mutum na kallon matarsa yau da wani za ta kwana yana kallon maman yau ta yi sabon saurayi ba wurin babansa za ta ba mata na kowa ne ba mai mace sai wanda ta yadda da shi wal amwalu haka dukiya abin da ke rudin jahilai ai ka ga tsarin gurguzo na da kyau kai ga ne gurguzo na yana mana bacci an ce maka haka za ka ga marasa lafiyan na yi suna bacci kana kama wani kama kanka za ka mirmire ka mirmire eh gurguzon ba eh ai gurguzon ne yake shigowa alaji eh da ba ne huma tushen huma huma rai da gurguzon ne sannan kuma a cikin shugabannin duk wanda baka ji an ce masa wane komaral ne shine fa yake nufi dama ne bai samu ba wane kwamaral ne shi ba ruwan shi kwamaral ne abin shi ba wuri addini tare da shi a su da ake nufi ƙarfi ne ba su yi ba kuma in suka yi ƙarfi malamai za su raina kansu mai duk mai addini zai raina kansa amma malami ne zai fi kowa cin azaba malaman addini E, su ne can nan aka fara shi yawwa da dukiya kuma ba ta kowa ce ba eh yanzu Abdulsalam an kafa ta yi shiga nan ka samu wata mota to mota waye mai kyau sai dai ka samu keken igala ga hu <laughs> wai ina ije ne ko ya koma ne ya koma ko ya koma ban sani ba eh ba ji ba motar zuwa makabarta tana kulle ita ai ma motar makabarta an sayar da ita wannan ba ta makabarta ce ba wannan ta zuwa buki ne saboda kanan ta yin buki ne kuma ba an kasa bukin har yanzu a yi buki a yi sadakan motoci eh? a sa wani buki a yi sadakan motoci a gani wa ke da akwala wannan ko sau biyu aka taɓa hawanta gaya uku aka taɓa hawanta haka nan za a janyo ta da keɓinta da takaddun har Allah sarki an je ma za a yi mata takaddu masu takaddu suka ce to ina ta je <laughs> to maimakon dai ku je ku lakata mai ita a yi masu takaddu an je za a can sakace na take ruwa ga ta ashe suna kallon abin da ake kallo can headquarter aka ce ina take zuwa to buki ne har yanzu bai yi wa ni ina gudun ma kada in mutu ba bukin nan ba saboda haka nan kashi da ta to kai mashin za ka bayar ko wannan yar kumbulin biyu za ka hada ba haruna ne ba shi ne Bo hmm? ya tashi shi ne biyu za ka haɗa. Ka san ku sai ta sai biyar. yi goma. To a wannan magana shuyu'iyya komai na mutane ne kawai na gwamnati ne. To wa'annan wanda suke kulla ɗaya ko a cikin ƙasar mu da malam dama ne ba su samu ba. Can fa za su kai mutane. kuma ku almajirai wani lokacin za ga sun tattara almajirai su talakawa suke karewa su menene suke ta hmm, bari dai su shiga ku shiga hannu in ya suka hukum falla kunu lakum a'da tunda ana kallon kaman abin da suke ai ba na na muku labarin lokacin da su yan inda zai ke faɗi rosiyan lokacin da za a kafa lokacin sun ne da aka tashi kafa gwamnatin abu na jin ai ina jin shiro suka yi wa duk inda addini ya karfi ba su shiga wajen ba ka ce to ko me za a nuna muku me ba ku da shi kun yi maganin zalunci kun yi maganin kaza ashe so ake a gama da gefe to kuma na baka da littafin na tuno suna asalibul gazol sikiri sunan littafi wanda suka ce nemo shi din nan asalibul gazol sikiri kuma sai ka je ka duba intanet ban riko sunan mai littafin ba shi kuma sai na sake tafiya na sake rawa sunan littafin ba a sunan dai haka sabon suna a shi kenan an gama ma aiki wai har muna ɗazoron nan wani anan ai sai da duba ce ya gaishe Yau sai dai ya ɗauko bai ɗauko wa ma'ana ya buga shi eh ai ba shi sai ba na usaimin ne ba ba na usaimin ne ba ba tare littafin duk littafin usaimin ne littafin usaimin kaɗai muke karatu wancan asalibul gazul fikri kawai yake madarashi me yace yawwa to za ku samu a wurin wannan waye yawwa to kun matsi malaman kwakwai a wurin shi an ce ku matsayin shi akwai a wurin shi in ka sake ma za ka tashi daga nan eh a ku bi shi san inda ya bata zai gano shi zai da ya tashi eh, wurin tarewa ne ko wurin menene ne abin nan an karanta shi tabbas ni dai na san na nemi shaida ne na rasa na yi shuru sai na koma na yi wata wancan Allah na yi shaida na sai shi kuma Allah fara kawo min shaida to wata rana in kuka bihe kun same shi tunda a cikin jama'a na karanta shi da yanzu ga yanzu ga littafin nan ƙarshen ta an za a neme shi aiki za a sa me ma ne sunan shi eh, kash wannan makaranta shi ma gazol fikiri ne ba gazol fikiri ba wannan ku bi ne bashin suna yuharrimuna zikrallahi fil amakinil amma suna haramta ambaton Allah a wuraren zama na al'umma duk inda al'umma take ba a ambaton Allah a wurin walau bi sautin khafiti ko da kace so la haula wala quwwata illa za ka tashi ɗaya ka kafa irin masu nauyin jikace la ilaha illallah ya dafa ma wa ya'taqiduna bi qudusiyyati al-adadi 19 suna darjanta wannan adadi 19 kaso akwai lokacin da wani malami ya kasar nan na jin na burkata ta kudu ne ko kaka kira nan sunansa tis'ata ashar duk duniya lissafi akan tis'ata ashar in karaba raba da wane ne tis'ata ashar in ka duba adadin haruffa kaza tis'ata ashar in ka duba menene ka raba su da kaza za su cinye sai to daga na sai me kare na hankali akwai wata ka'ida da aka ba mu ta bakin da aka aka taso alaji shehu a gaban ki to akwai wata ka'ida daga Allah wacce ta ce kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ce na ce masa ba ta to wai duk abin da abin da mai hadisi wannan ma matsayacin khalifa rashad yake eh, wanda yake kusan shugabantan eh, ɗaya ne dai daga cikin jigajigan eh, yan ƙur'aniyun littafin sa'ad da turanci aka yi shi ma cewar sun bincika ƙur'ani da tas'atu ashar ko ina yayi daidai ba kuskure amma hadisi akwai kurakurai don haka ba su yarda da hadisi to da me suka kusa wannan titis ashar da shi zai za a duna kaza da wannan titis ashar wani ya taba zuwa ya same ni ina min wannan ai malam tushe ilimin duniya kaza ne ce to yanzu kai me ka iya ai ka iya titis ashar din kai haka na za na so ka nuna min tushen komai kai me yanzu ne kake da shi malam komai bai shi ƙarshen ta abin da zan iya yi ba zai iya yi ba hmm? sha tara wai idan ka ɗauki harafin ƙur'ani ka raba su sha tara ba za ka samu ɗaya ba za ka samu tabayini ba in ka ɗauki haruffan sura kaza ka raba in ka ɗauki lamun lamun ka raba shi da ƙur'ata sha tara zai ke cinye ba zai rage komai ba in ka ɗauki kaza in ka nan ne wai aka ko shi ne tushen ilimi saboda haka nan kusan komai nasu suka mai da shi sha shatara sha shine sirrin ilimi fassanatu a wurinsu tis'ata ashara shaharar to dawo da ka taɓa jin wannan watanni sha tara ni dai ko tambaya na aka aka ce dawo da me ya sani a watanni je a san sha biyu wa sharu shi ma kwanan wata tis'ata ashara yawman وذلك لأنهم يؤمنون بالقيمة العددية للحروف سنة دا إيمان إيمان إددقا حرفا العدد تسعة عشر فالسنة آه نادا باني آه، العددية للحروف واختيار العدد تسعة عشر لأنه آه، عدد حروف البسملة ai ba wancan din ba haka saka ni ne ban da fasahan fada muku eh, adadin harufa bismillah sha tara to don haka nan ka kirga da sha tara dukkan abu da za ka kirga shi kididdiga ta duniya sha tara take karewa da alhaji ma qalu wal qimatu al adadiyatu eh, li kalimatin wahidati wahidi li kalimatin wahidi wala ya ataqiduna bil intima'i lil watani sai dai ba su da kudurin kasantaka ba ruwansu ɗan Najeriya ne ko dan Europe ko ɗan gabas ta tsakiya ko gabas ta uwa duniya ko gabas ta ƙarshe ba ruwan su da ita taka da'awa wahdatul awqani saboda da'awansu na kafa duk ɗaya ce wa kadhalika yad'una ila ilga'il lugati a watsar da lugogi duka wal ijtima'i ala lugati allati yuqarriruha za'imuhum sai dai ba faɗa mana kowace ba mu ma babu bukatan ta ku ya rike kayan shi tunda ba bin sa zamu yi ba wa yattabi'una taqiyata kaga kal asr eh, duk yadda kai da menene duk kai da jaki sai ya ci kara saboda haka nan suna masu eh, bin taqiyya fi aqidatihi fa yatahiruna khilafa ma yubtinuna ba abun mamaki ba a wannan akwai su a nan Najeriya ai eh, cikin zafin eh, ma'aikatar ilimi ta Najeriya wajen aƙida wanda za a karanta ba sai na ƙudalla akwai baha'iya ce Ita nake ce muku ai wannan karatun ko akewa. Ko matasa in kuwa karanta wannan da kyau in ma an zo ana karanta muku baha'iya sai ku ji ta kai ba baha'iya ba duk wata kungiya da za a karanta muku in Allah da sai dai ku ji ana yi. Kawarijawa, shi'a, kashe ka hakuna da nadiba da na zubarwa. Kamar a ce ka karanta askari ne ka shiga jarrabawa a gado. An aka tambaye ka sai dai ka dinga dariya. Um, tambaya ta farko a kawo mana adadin maza masu gado. Ta Abdulsalam sai ta ce, "Aka wannan na hana ido na bacci." masu gado mata nawa ne a dunkule. tambaya ta farko jabariya ka raba gadon kunsa muskil. to raba kun za muskil ai ko daga bacci ka tashi za ka raba guda ɗaya ne an ta da tsaya ne yace ga kun samu muskil guda ɗaya ga ami guda ɗaya guda goma ga an ga ami ɗaya to nan fa ido zai daina fata sai dai farko a ce awa nawa goma ce to dole ba da awa goma kowane guda ɗaya ba shi awa ɗaya ina ga ko intanet da ta tashi sawa biyu ta sa ga biyu ko oh, kai ba na biya kai ko biyu ta sa ba sa ma ɗaya ta sa tunda ita ma an ka tura mata wane ya mutu eh, ya bar amminsa da kun sa muskil nawa ne gadon sai ta yi far sai ta fitar maka da shi amma ka ƙara sai ta yi dundurundu ta ce ni ma ban sani ba ba a sanar da ni ba ويحرفون أركان الإسلام سنة جوير كنا مسلمين فالصلاة عندهم ثلاث مرات هي الصبح والظهر والمساء في كل مرة ثلاث ركعات دون تحديد أما بعتن تنشب لكيفية معينة دفاتها دسورة أنا بيناوا باء بيناوا akan yi ruku'u da sujada da ɗagawa ba a yi ba bayani dai haka aka batta. Wala yubihuna salata fi jama'ati ba su halattar da sallar jam'i illa alal mayyiti. Wa qiblatuhum na hawa eh, al-baha fi ukka. ƙasar ne ko? Gidan baha wajen baha ne can ukka. lil فقط للوجه واليدين alwana iska ce kawai da hannaye bima ilwarki sai dai kuma da ruwan turare wa in lam yujad in ba a samu wardu ba fa yaquluna bismillahi al-athhar al-athhar khamsa marrat shikenan alwala ta isa haka wannan ya dai kwanta ko bismillah a taharar a taharar za ka yi wala ya taqiduna bin ce, babu najasa a wurin ba su da kudurin najasa min aljanabati na janaba aw li'anna man itaqada bil bahaiya faqad tahura duk wanda yake da ƙudurin ibanin bahaiya wannan ya riga yayi tsarki والصوم عندهم تسعة عشر يوما في السنة وهو من تندق بيو زوا عشرين دقيقة ماش kaga ba su da alaka da ramadana balle muharram allazi ya'rifu inda ya'rifu indahu bismi shahril ala وهو عنده أشهر التاسع عشر وهو آخر الشهور البهائية وهو من سنة أحد عشر زوى أينهم شكرا أربعين دبيو توتن ما دي سمتي شكرا fi ويوفى منه wa o oh, mutumin ne mutumin ne afuwan mai yin azumi daga shekara sha ɗaya zuwa arba'in da biyu kaman kabiru haka ko ya wuce kabirun borno tun daga shekara sha ɗaya zuwa arba'in da biyu ko da uku ne biyu ne wa ufa min hulkusala ana yafewa malalata addini malalata ne Dole wani malalace manyan wasi ko kuma ya ne wa man ya'maluna a'malan murhaqata da masu aikata ayyuka masu wuya wa ghayruhu wa fihi yajibu al-imtina'u an tanawul ana barin cin abinci min ash-shuruqi ila al-ghurubi daga hudowa rana zuwa ta faɗi ai kaga ya saba ba al-hijr ba wa ya'qibu shahru sawmihim aidun nairus bukin nairus shine in suna gama azumin sai bukin nairus ina ga buki na fururuwa ba akwai bukin fure na duniya ba نشمشنا قري والزكاة عندهم تسعة عشر في المئة ذا أباد شاترا دري من رأى في المال تدفع مرة واحدة والحج عند البهائية لقبر البهاء بقصر البهجة في عكه wa huwa lirrijali dunan nisa'i so kuma mata mai suka yi والزواج عندهم لواحدة أو اثنتين لا يكون على aksari komai yawan aure aure mutum bai wuce biyu ma'a ibahati zawaji shazina tare da halartar da auren shaza shazina zina kenan kama ah, ko kuma shazina wanda suke muharramai duk ta Kamar kama ya harumu zawajul aramili ana hana wa goraye aure illa ba'da daf'i diyyati muayyana kaga ya aure ya rasa ta kila yayi banna ne wal armulu yatazawwaju ba'da tis'ina yawman bayan da mutuwar matarsa ko kuma rasa ta shekara ike kwana ta tasa'in. Wal armilatu mace ko ita ba'du duka hamsin wa tis'una yawman. Idan ta rabu da mijinta ko mijin ya mutu ba za ta yi aure ba sai bayan kwana tasa'in da biyar. Waje alu al tis'ata ashara miskalat. nauyin zinariya eh, sha tara inda inda الولد ma البنت ana daidaita ɗa da namiji wajen gado ɗa da ya filmi rafi, babu kaga an soke qur'ani lil zakari misal wasil unsayayn wa fi kafatil huquqi dai duk wani haƙƙi na namiji daidai yake da mace wasannin rushidi shekarun balaga aurensu na huma wahidu wa huwal khamsata ashara kenan suna fara azumi tun da daga sha ɗaya kafin balaga wa gairar baha'i layuwar sun zaha'i to me za ta kai da zadin ba baha'i wa al-gaujami al-uqubata adadiyya duk wata uquba da ta zo a musulunci ko a addinin da ya zo daga sama sun jefar da ita sai diya kawai tunda duk wata diya da uquba da ka sani akwai ta sauran kafan da suka zo daga sama wa yurajjahu al-bahithuna masu bincike na rinjayar da wujudu musanadatin qawiyatin min al-injili Rus', الصهيونية العالمية للبهاء في العالم واليهود العالمية أي دول ما كما لا تقلك أمبادي بري آه، أنا آه، ويرجح الباهر ما خبين كيكي نعديني sun rinjayar da wujudu musanadatin rawiya ba iyawa suna samun taimako mai ƙarfi daga turawa na ingila da rosiyawa da yahudawa na duniya sahayuniyatul alamiyya lil baha'iyya tabbas ana ba su taimako kaga wannan ya nuna addinin masnu'i na gaya muku tun farko in ka kalli addini ya kama da masnu'i in dai na sanin addini yau da tunda somare din wannan aka yi aka somare manya-manyan eh, addinai da ba addinai ba jan kusan goma sha aka dunkule su a wuri guda da ke biya iya su to kafin ko wannan yi masa aka yi yaushe a rayuwarsa zai karanta musulunci duka ya samararsa ya karanta kiristanci duka ya samararsa ya karanta yahudanci duka yi samararsa har ya dawo kuma ya bugi kirji ce duk shine ya haɗa su kaga yi masa aka yi ainihin fil alami kullihi faƙada lajal injilizu turawa na ingila sun fake ila kulli wasilatin li infaqi husaini albaha husaini aliyu ko ainihin ta kowane ɓangare eh, turawan ingila sun tsaya kullewa da duk wata hanya na taimakawa wannan Husainu Baha min al-idami daga kashewa. Ba ku ce ba ku gane ba, ya ina ban to gane ba ne. Mata ko ina sun ba shi tsaron security. An ba shi tsaro na cikin gida, an ba shi tsaro na waje. Idan aka ce tsaro, ai masu ba shi tsaro ba dole suna sa ma uniform ba. duk inda zai je sai sun yadda ije wurin sun gama ihtiyati duk inda yake bauta sun gama ihtiyati duk zanda zai fito sun yi ihtiyati dukkan komai duk sun yi magana in suna shakka shakka ran nan ba zai fita ba to saboda haka nan sun bashi shi tsaro ta ko ina daga maganan yadda za a kashe shi don wannan duka ƙungiyoyin nan dole suna son su kashe shi Tunda menene kowanne waye bai bata ba, yadda kake jin haushi ya bata muku musulunci, to budancin ma na jin haushi ya bata musu shi. To kako ya shiga tsaka, to shi kuma ana son ya fito shi ne mutumin duniya. To haka nan, wa'inda wannan mutane sun daɗe suna balla Karanta shi kalma da kalma, faƙada laja'al, injilizu su ne fa'ilan, ila kulli wasilatin, duk wata hanya li'in ƙazi Hussainil Baha, tsamo Hussainil Baha midal idami daga kashewa. Muta'awini na bizalika suna masu amfani da wannan ma'arus wal yahudiyatul alamiyya. Kasan a tsaro aka ce maka ya ai shi kenan. To ga Amerika, tsaron Amerika da tsaron Rusiya sun haɗu a kan shi. to kuma sauran mutane sai yaran Allah sai dai a ji shi kawai sai dai kwanansa ya ƙare allazina sa'aduhu wanda ainihin suka taimake shi fi nashri da'watihi musa'adatan kabiratan jiddan li'annahum kanu yarawna tunda suna ganin ainihin fi shaksi a mutumin allazi eh, ko bi zai iya an yuqaddima ilaihim ajallar khadamati zai taimake su da manya-manyan hidimomi yadda za su ji daɗin mallake Afirka, mallake yankin Larabawa, mallake duniya. Tunda addinin ya hana su yi abin da suke so, to kuwa gashi nan yadda suka ɗauka suka kacattala addini. Baha'u zai iya yi musu abin da suke nema. وقد قام اليهود بتثبيت مركز الميرزا ميرزا يهودا وان يسوك اي عطين دكا دكا فوانا فانتا تهسين البهاء وبلغ الامر بهم لا ماريا كيسوك ان استخلصوا من دفائن المعهد القديم وتنبؤات اسفاره ما ينبئ بظهور بهاء الله عباس وبلغ ya ياكي بهم أن استخلصوا سنسامو ko sun haɗo a markas ɗin min da fa'ini wani buso al'adar ƙadim wata nabbu'ati da ba da labarin asfarihi littafinsa ma ya Baha'ullahi Abbas, cewar Baha'ullahi Abbas zai bayyana. Eh, eh mana ai, in an duk abun tarihi akan haka abun ne wani abu, ko ne nan da kuka tashi kafa kinkino ba haka komai ba, kace ba ruwa na bana nan. Da ya kamata an karanta tarihi ah, kafa wannan masallaci an rubuta a littafi littafi zai iya ƙonewa a samu wajen alƙibla nan a haƙa da zurfi a kankare a ɓoye wani abu wata rana bayan shekara dubu nan gaba an haka haƙo za ka ga alama kaga ka'aba akwai a ciki ko ina gid wurin tarihin an yi shi aka samu irin wannan kafi to mu da me za ka ji a nemi tarihin hulsan bello ya isa a nemi tarihin kano road ya ishe su mu a bar mana kinkino mun ya fi almuhimmu duni Allah ya sani taken kafa wurin ko yayin da zan zo abin da yake eh, imalu fa sayara Allahu amalaku kawai abin da ke muku ke na san na faɗa muku wannan kalma ta fiye kirga na ka ba ruwanmu da wani tarihi wani ya zo ya ce zai rubuta tarihi sha wannan kaza sha, kai dai ka rubuta da kanka amma mu dai ba za mu ce ma ga tarihi ba ka gane to shine duk wani yare masu tarihi ana kafa sa wani allo karkashin kasa allon su monte ko kuma allon menene dutse ko dai irin da rubutun da kasan kasa ba ta shi wa saboda haka an ɗauko irin wannan allo mai rubuce-rubuce yana ba da labarin baha'iyawa kaga an sa mata tarihi an sama mata tarihi wa za'amu anna kulla ayati duk wata aya ma dai ta taurata shahado bi majadi yahuda tana nuna girman yahudawa inama ta'ani zuhuru mukhlisul alam duk ayar da ta zo tana maganan girman Yahudawa sai aka juya ta aka ce ah, ta'ani zuhuru mukhlisil yahu alami bayyana mai tsamo duniya shaksu baha'illahi kaga wannan mutum ina da matsayi wurin Yahudawa ta kai za a juya aya kama nasabu juz'an kabiran kama yadda suka kafa juz'i mai girma min isharati na alamomi wa talmihati da eh, hannunka mai sanda talmihi haska ba za a fito kai tsaye ba a yi maka ishara hannunka mai sanda ko hannunka mai kafaɗa allati fil asfari a cikin wani ila jabal karmal inda hasken allah ya bayyana إن حسكن الله يبين shi ne شيني بهاولي ايه ما عروضه وذلك في نهاية القرن التاسع عشر واستخرجوا من سفر دانيال سمبتو دا آه، من الرؤيا ما ينبئ ونما فرقي ناجي مي بعد لا باري بقيام حركة الباب waltamasu suka nemo ta'awila ma yadullu ala hudusiha kama anna kutubal baha kaman yadda littattafan baha ta dawo littajammu'i sayuni fi falastin ya ce dan dai nan asalin yahudawa sahiyoniya zionism din matattaransu nan ne falastin su ne وقد هلك Hussaini Baha. Hussein al-Baha ya halaka shekara ta ɗari ɗaya a dubu ɗaya kai da ɗari uku da tara ba wani ma daɗewa aka yi ba hijiriya ba da majun nan ba ya haukace rayuwarsa ya haukace kama kila kamar yadda aka ce wa ausa bil khilafati yayi wasiyan hilafanci min ba'dihi libnihi al-akbar abbas wanda aka faɗi can a baya wa man ba'dahu lil asgari sai karamin su mayraza muhammad ali wa waqa bainahuma munaza'atu dama sakamakon halifanci kenan aka samu rikici a tsakanin su shadida addat ila firaqil bahaiyya ta kai ba an shin ta rabu firqatai al'ula الناقضين أو الموحدين أتباع محمد علي المازندراني والثانية المارقين ينزك إيوه ينصن إيكينا أو العباسية أتباع عباس أفندي الملقب بعبد البهاء وكان له دور كبير في عباس ينادى قدمه وما يكلم في نشر تطوير في نشر وتطوير البهائية وتحويرها دعين جوية للتلاؤم ستشان تتحار تحويرها للتلاؤم آه، مع الثقافة الغربية don ta yi daidai da wayewan turawan yamma. Waƙadar ba Abbasu mar'a fi London, Abbasu ya nemi wata yarinya ‘yan London, faƙalar nasu ƙada nasu ta’alima bani Isra’ila. Hmm? Me? ma ba mar'atan ba ne ba ko, Abbasu mar'atan. في لندن ko آه، خطب عباس دي مرة نتي مرأة في لندن آه، فقال الناس قد نسوا قد نسوا تعاليم بني إسرائيل يا من تقوير بني إسرائيل وتعاليم المسيح كو نسبوني بابو نسوني نسوني وغيره من معلمي الأديان فجددها البهاء ويسمن توانشن إلميني بهاو إيزو يسابون تاموسشي قد نسو آه، فقال الناس قد نسوا تعاليم بني إسرائيل وتعاليم المسيح ذو السمن شيسو وغيره من معلمي الأديان فجددها البهاء وقال مخاطب الإنجليز ya yi magana yana magana da turawan ingila fi ihda khutabihi inna magana tisu eh, hubbukum eh, magana tisu me sunan magana tisu da hausa manta mayan karfi mayan karfi magana tisu hubbukum magana tisu soyayyanku huwa allazi جذبني شيء فزجين إلى هذه المملكة تا إنجيلا كينا وقال أصبحت المدني آه، أصبحت المدنية الغربية بلنا تكن يمتا واي جري متقدمة عن الشرقية تافي قبس دونية وأصبحت الآراء الغربية رأيين تورا ونيما أقرب إلى الله min ara shar'iyina wa kada halaka shi ma daina shekara 340 wa Wa'u bil amri yayi wasiyar lamarin mulkin sa halifanci min ba'di da libini bintihi jikansa kenan na wajen ya mace shauki afanadi alladhi sara ala nahji jaddihi fi takwin jama'ati وجن تتر جماعة البهائية وأوصى من بعده لأولاد شوكي إيه، شوكي الذكور مثلا دون الإناث لكن شوكي مات بسكتة قلبية شيكو يا موتو دا إلين وتموتو وتشرو إلين بوغو إيدنا أنا في لندن ولم يخلف آه، لا ذكورا ولا إناثا وفي سنة أشكرا تعلق لدي ترى لستين دعوكم ميلادية أما تولى تسعة من البهائيين أنصى أبو مسكين بلا بهائية وجن ترى شؤون البهائية الجاغوران تهر كم بهائية وأسسوا بيت العدل آه سنكفوا نجدا da suke ce masa gidan adalci min tis'ati a aba'i arba'atun amrika amrikan hudu amerikawa wal injiliziyani wa salasatu iraniyina ah, sun zama salasa itinani arba'a sun kai tara tara ko ga hudu ga biyu shida Eh, ga biyu eh, ga uku can a ah, eh, amri o oh, ga uku can wadalika bi ri'azati faran ko fernando san kila ma dai ko lauya ne mata walla رئاستها ya ci gaba da shugabantan wannan kungiyar min badihi al-yahudi الصهيوني ƙungiyar addini fa Maison al-Amriki al-Jinsiyya wanda yana da takaddan izinin zaman Amerika wa markazul baha'iyina cibiyar su da san ar-ra'isi al-yau huwa Falastin al-muhtalla wa yujadu lahum khalaya suna da barbashi ƙwayaye kafira fi Irana والعراق ومصر وإمارات الخليج والسودان توفى أنغان قالوا غير سؤال الجيشيرو كينا أفريقيا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب حص مروق النوم ومحافلهم ورين تاروس في شيكاغو can suke bukinsu na shekara شيكاغو أمريكي كنا وإسرائيل ما وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا واستراليا ولهم ممثل سنة وكيلي في مقر الأمم المتحدة هكا أنباصوا وكيليها مجلس الدين الدنيا وغيرها من المنظمات وقد صدرت فتاوى من كافة المجامع العلمية فتاوى تبين كوتا فتو دغبات سيبيوين علمي في الدول الإسلامية بخروج البابية بابية وبهائية وصنفت عن الإسلام وبكفر أتباعه ما مبيا صدق ko da za a bada namban fatawan gashi can ƙasa wannan zai kungiya daga farkon ta har ƙarshen ta malaman duniya sun zauna sun yi magana a kanta kafira ce mabiyanta kafirai ne yace unzur al-mawsu'atul muyassara mun gama shi juz'i na ɗaya shafi ɗari huɗu da tara zuwa ɗari huɗu da goma sha biyar firaqul mu'asara eh, ko tuntasabu ila al-islam Eh, ah, wannan ma littafi ne mai zaman kansa firaqul mu'asara tuntazabu ila al-islam juz'i na biyu shafi ɗari shida da arba'in da uku zuwa ɗari bakwai da talatin da shida akan wannan ƙungiya kafirai ne al-mujazu fil adyan littafi ne na uku kenan wal mazahib muasara shafi ɗari da hamsin da biyar zuwa ɗari da sittin da hudu البصرة تستأصل الشيخية كم وندم في رقو إن كان آه الحرب في صدر البهاء والباب لمحمد فاضل يقوم البهاء لمحب الدين الخطيب البهائية نقد وتحليل للإحسان الإلهي إلهي سلل الخفايا البهائية li Ahmad Muhammad uh, Au. To za mu tsaya a nan abinda za a shigo Qadiyaniya. Mun ja da yawa kuma ya zama dole sai an yi haka. Biyar, biyu, takwas, hudu, hudu, ɗaya, ha'u.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 رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين